ya sa na ce maka ba wani jima nan ba ne two hours ya mm, yi shi ka rinka min da hausa ka san turancin nan ba shiga ta yi ba mm, nawa kenan awa biyu ta shi to kaga na tsaye da tun dasu to ni na zata dubu biyu ma kace kaga ka fa san sai ka kara min farashi daga wancan farashin da muka yi sai yanzu abin da za a yi barin zan kira ko oh, kai ni ina ciki yau ai shi ne da kansa izo mm, bari je in ya fita <laughs> ai ki sani ba kin san na sha gaya miki cewar in kika haɗu da magana ta ƙare duk abin da kike bukata ko menene kai Allah ya saka faka. Dan mm, gangami waye wannan kawa wuro ka kamun shi cikin gida. Allah ya wannan irin talakawa nan ne masu zuwa <laughs> ranka daɗe nema. Talakawa ne zalamamu masu mugun naci wanda ba sa bacci ba sa samun masu rasa salar asuba saboda mauna. <laughs> Kaga abin da za yi wannan kaje da hisitu. ka auna masa shinkafa kwano hudu geran kunu kwano biyar Allah ya saka fa haka eh, ka je gurin sa dauka ce a bashi tsinken tsire guda shida Ka san talaka wannan wannan yaron gama da tsiren tsinke wannan <laughs> irin su ba sa taunawa hadiya suke yi jama'a ta garji sun ce zaben mai zabe mai zuwa duk za su yi wannan wakilin yan kuyan ne mutanen korama dauda suka ce sai ni wallahi ina gaya ba ƙoramar dauda can tun ga ɗaya ba suka ce sai ni tsohuwar kura mai kwangwa ma ni na na Allah ta biki wani a ƙaro mana fasta a ƙaro mana fasta sunana ne na? wannan ita ce shakallo na farin wata shakallo ga ta a gare ni farin wata ce shakallo wanda suka gani suka ce wai hatsari na tsanya na ba hatsari ba ne kallo eh, na Allah ya saka faka a ƙara mana fasta za a ƙaro mana fasta za a ƙara ma